A jihar Kano an gudanar da bita ga jami'ar lafiya a jihar a wani kokari na magance afkuwar cutar amai da gudawa a jihar. a kokarin kawo magance cutar amai da gudawa a tsakanin kananan yara ne kungiyar clinton health Access initiative da kungiyar community health and research initiative haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar kano ne suka shirya bitar karawa juna sani ga ma'aikatan lafiya babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar kano malam garba shu'aibu ya buƙaci ma'aikatar lafiya da su jajirce wajen koyon abin da za a koya musu su kuma yi amfani da shi a wuraren ayyukansu ya kuma bayyana jajircewar ma'aikatar lafiya wajen tabbatar da ta ba da ta gudunmuwa wajen yaƙi da cututtukan nan masu saurin kashe ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Wakilin ƙungiyar Clinton Access Initiative Malam Lamid Tajuddin ya ce makasudin taron domin musayar ra'ayi ga ma'aikatan lafiya domin samo hanya mafi sauki da za a kawar da barkewar cutar amai da gudawa. Wasu daga cikin ma'aikatan lafiyan da na zanta da sun bayyana mana yadda bitar zai taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. taimaka mana sosai a wajen aikin mu musamman wajen amfani da wannan zinc tablet yawanci an fi ba da muhimmanci wajen ba da antibiotics abin da ya shafa kamar flagyl saftirin da su amoxi taimaka wajen in kare jariran da suka kamu da ciwon amai da gudawa dama wata um, kwaya ce da aka introduce ɗinta wanda za a rika ba yara ana samun matsaloli kuma masu yawa amma yanzu tun da za ka present mana wannan zinc and ors shugaban kungiyar community health and research initiative wacce da haɗin ta ne aka gudanar da wannan bita malam muhammad inuwa shu'aibu ya ce an zaɓo ma'aikatan lafiya ne daga ƙananan hukumomi arba'in da biyar. ya kasance muna cikin wannan haɗaka da ake yi tare da gwamnatin jihar kano bangaren ma'aikatan lafiya da ita kuma wannan kungiya ta duniya ta zo mai suna chai domin a kokari a gabatar da wata bita ga ma'aikatan lafiya musamman wanda suke mataki na ƙasa da kuma mataki na sama ina nufin wanda suke PHC kenan da kuma wanda suke suke secondary facilities a ba su wani horo akan yadda za a yi kokarin magance wannan larura ta gudawa da yara suke fama da ita wanda shine babban makasudin da yake sa ake rasa rayuwar kananan yara taron da yana gudanar da shine domin a kara ma'aikatan lafiya ilimi ilimin da ya dace don kawar da barkewar cutar amai da gudawa domin rage alkalmar da ma'aikatan lafiya ta duniya ta fitar na cewa a kowace shekara ana rasa yara fiye da dubu tara sanadiyar barkewar amai da gudawa baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir.